Bismillahir Rahmanir Rahim. Yalima Fayad, kashi na shida. Sama da minti talatin mami tana zaune, ganin Sadiq bai da niyyar tashi yasa ta miƙe ta fice ta ba su waje. Ganin mami ta fita ya sa da sauri Ruma ta juya ta kalli yayi Sadiq ta ce yayi Sadiq, dan Allah ina zaka samo min yalo da gauta. Murmushi yayi sannan ya shafa kanta yace ba za a rasa ba a layin asibitin nan, dan na gansu dazu Bari na siyo miki yanzu. Ya miƙe zai fita ta kira sunansa. Yayi Sadiq, Na'am? Ya juyo. Don Allah kar ka bari mami ta gani. Kaji, ba zan bari ba, ya faɗa sannan ya fice. Ganin ya fito ya sa mami ta dawo ciki don ci gaba da maganar da suka fara. Amma sai ga Hisham shi ma ya shigo. Haka dai nan ma dai ta haƙura ba su yi maganar ba. Har Sadiq ya dawo da leda a hannunsa. Kusa da ita ya zauna ya ajiye ledar. Mami ta bi ledar da kallo, amma bata ce komai ba. Miƙewa ta ta fice daga cikin ɗakin ta basu su su uku. sadiq ya ɗauki leda ya ɗauki ruwa ya buɗe ya wanke sannan ya mika mata godiya ta yi masa ta karɓa yawunta har ya fara tsinkewa ta fara cin yalan shi dai hisham yana kallon su amma bai ce komai ba bai daɗe sosai ba ya fita ya bar su ita da sadiq yaya sadiq ya ɗan daɗe kaɗan sannan shi ma ya tafi a rana haka suka yi ta yin baƙi mami bata samu sun yi maganar ba har dare ya yi mami da momi na zaune a ɗakin sai ruma da ke kwance amma ba bacci take yi ba samir ya shigo dakin gai da ita ido ya zuba mata wani irin tausayinta yana ratsa shi bai taba tunanin wannan karan ma wata kaddara za ta zo ta ƙara raba shi da ruma ba bai taɓa tunanin a wannan karan ma sa ba zai dauri ba ya ɗauki duk wani buri ya dora akan auren nan nasa da ruma a wannan lokacin amma ƙaddara ta riga fata wannan karan ma auren bai yiwu ba ya rintsa ido yana jin wani irin yanayi mai wuyar misaltuwa ganin tsayuwa tasa ta yi yawa ne sa su mami suka fita suka ba su guri a hankali ya karasa gaban gadon da take ya zauna akan kujera idansa yana kanta tun da ya shigo ta nutse idanuwanta kamar mai bacci ba kuma baccin take yi ba kawai ba ta so ta haɗa ido da shi ne ya daɗe a zaune kafin nan ya ce ko da baki buɗe idonki ba na san kina jina na rasa ta yadda zan ɗauki lamarin nan na bashi mazauni a cikin zuciyata kwana uku ba na iya yin komai sai tunani da ma a ce mafarki nake yi ruma da idan na farka zan yi farin ciki Allah ya gani ina son ki saboda halayenki na kirki rumaisa har yanzu soyayya ki bata canja ba a gare ni ko kaɗan amma dole wannan lamarin zai min girma na zauna tsawon lokaci na yi tunani idan har na ce ba zan aure ki ba don faruwa wannan al'amarin zan iya samun kamar ki zan samu macen da wannan abin bai faru da ita ba amma ba lallai ta bawa yara na tarbiyyar da zaki ba su ba har in dai na aure ki ina da tabbacin na sama wa yara na uwa ta gari ban damu da abin da mutane za su ce ba don na san ba za su taɓa fahimtar abin da ni na fahimta ba allah ya baki lafiya amma don allah ina neman alfarma ɗaya a wajen ki ruma a zubar da wannan cikin ruma ta yi shiru tana sauraron sa sannan bata buɗe ido ba har ya gama magana sai ya mata sallama ya tafi juya bayan ta ta yi hawa yana bin kumatunta ta rasa inda za ta sa kanta mami da momi ne suka sake shigowa ɗakin suna zaune sadik ya shigo ɗaukan momi ƙara duba jikin ruma ya yi sannan suka tafi aka bar mami da ruma kaɗai sai da mami ta bari dare ya yi sosai sannan ta ce ruma tashi za mu yi magana ruma ta miƙe ta zauna mami ta ce mutane suna ta shigowa mun fara magana muka tsaya ruma ina so ki sani za a zubar da cikin nan nan da 'yan kwanaki da mugun sauri ruma ta ɗago tana kallon mahaifiyarta mami ta ce ƙwarai ruma zubar da shi za a yi don ki samu sauƙi ni ma in samu sauƙi shi kanshi abbanki shi ma ya samu sauki ruma ta sa kuka sosai ta ce mami dan allah ki yi haƙuri mami na tuba dan allah kake zubar mami ta jijjiga kai da mamaki take kallon ruma ta ce ba za ki gane halin da nake ciki ba ruma ba za ki san yadda uwa take ji ba a ce diyarta ta yi ciki tana gidansu ba tare da aure ba mami dan allah ki yi haƙuri ba na son a zubar mami a bari na ji da abu ɗaya dan allah harara mami ta watsa mata ta ce kiyar mai ki fita daga idona wallahi ki fice ya ido na ban san wannan sakarcin Allah idan kika ga kin haife cikin nan to fa ba a gidana ba sai dai ki san inda zaki je ki haife shi dan ni ba zan yadda ba gara ma ki yadda azbar ya fi miki alkhairi da ni baki daya kuka ruma take yi sosai har ta gaji ta fara sauki a ajiyar zuciya haka ma bata iya cin komai ba a ranar mami kuwa ko a jikinta sai da ranar momi ta zo ta karbi mami ganin yadda ruma ta dawo ko abinci ta ci sai aikin kuka kawai ya sa momi ta zauna tana tambaya ta dalilin kukan nata kukan ruma ta ci gaba da yi ta kasa yi wa momi magana sai da ran momi ya ɓaci ta ce za ta bata ta kukan har in dai ba za ta faɗa mata damuwar ta ba sannan ruma ta share hawayenta ta ce momi wai mami zubar da cikin nan za ta yi don allah ki ba ta haƙuri momi na tuba cikin lallashi momi ta ce ruma hakan da mami za ta yi shine sauƙin mu baki ɗaya Ruma ta girgiza kai ta ce amma momi saba wa ubangiji ne. Momi kada san ɓoye laifinmu a duniya da kuma neman rufawa kai asiri ya sa mu saba wa ubangiji. Ba mu da wani dalilin da za mu ba wa ubangiji idan muka aikata hakan. Momi ta shiga jijjiga kanta. Jikinta ya sanyi ta ce insha Allahu zan yi mata magana Ruma. Mu dai kawai babu abin da za mu ce tsakaninmu da wanda ya cuce ki sai dai Allah ya a zaburar Ruma ta miƙe ta ce momi don Allah karki sai kuma ta sa kuka mai karfin gaske. da mamaki momi ke kallon ruma amma ganin irin kukan da take yi yasa ta shiru ta fara rarrashin ta amma sai ruma ta ci gaba da kukanta kamar wacce aka ziga ta haka momi ta yi ta kwantar mata da hankali da rarrashi bayan ta daina kukan har bacci ya dauke ta momi ta zuba mata idanu tana kallon ta tabbas akwai wani boyayyen al'amari game da wannan cikin dan kanta ya daure sosai saboda yadda ta ga ruma ta rikice a lokacin da take shirin yin Allah ya isa me hakan yake nufi kenan duk yadda momi ta so ta gano ko da abu ɗaya ne a cikin lamarin abu ya ci tira babu abin da ta iya ganewa kuma ta san ba za ta gane ba har in dai ba rumance da kanta ta fayyace musu komai ba sai da dai mami ta dawo momi ta ba ta haƙuri amma fur ta ƙi yadda ta ce san ba za ta yadda ba sai ta zubar da cikin nan hakan ya sa momi ita ma ta zuma mata ido kawai jikin ruma ya yi sauƙi sosai amma haka mami ta ƙi yadda a sallame su don ta ce sai bayan an zubar da cikin an yi ta sannan za su bar asibitin mami ta riga ta samu nos da za ta yi mata wannan aikin don har ta biya ta duk wannan abin da ake yi abba bai san da zancen ba don ko da ya zo ba daɗewa yake yi ba yake tafiya idan kuma ya ga ruma tana kuka ko tana cikin wani hali sai ya yi ta tambayar ta amma fur ta ki faɗa masa abin da yake faruwa mami kuwa ta yi nisa akan batun zubar da cikin nan don mami ma ta yi ta gaji ta zuba mata ido kawai ta rabu da ita ta ga iya gudun ruwanta don ita ma yanzu bata tunanin za ta iya barin mami ta zubar da cikin nan saboda tausayin ruma da take ji sannan ta fahimci akwai abin da ruman take boyewa game da cikin kuma tana son cikinta yarima ya gama shirinsa cikin ƙananan kaya black jeans da black t-shirt ya yi kyau sosai kayan ya sake fito da hasken fatarsa ya juya wajen da jidda take kwance tana bacci ya karasa gaban gadon ya ɗauki wayarsa murya ƙasa-ƙasa ya ce jidda tashi ki wanka za mu shiga ciki yana gama faɗin hakan ya juya zuwa falo ya san ta ji shi shi ya sa bai dami ya maimaita ba ya zauna ya limshe idansa yana jiranta jidda ta ja tsaki haɗe da miƙewa ta san halinsa baya son jira gaba ɗaya yanzu sai ya canza maka fuska kuma ita ba ma son shiga cikin gidan ta ke yi ba cikin ƙanƙanin lokaci ta yi wanka ta shiryu ta fito ta tsaya a kansa ta ce honi na shirya ko kallon inda take bai yi ba ya miƙe ya yi waje a mota ta tarar da shi ta shiga suka karasa ciki sashen mai martaba suka fara wucewa bayan sun gaisa suka yi sashen ammi kallonsa dai tana wani haɗe rai ta ce honi bari na shiga wajen mom sai ka same ni a can idan ka fito wani kallo ya mata wanda ya sa bata sake magana ba ta bi shi a baya da fara amme ta tarye shi amma ganin wace ce ke biye da shi ya sa ta mai da fara'arta ta koma ciki yana ganin canzawa fuska amminsa ya san sun yi arba da jidda ne ko kaɗan ba sa shiri da jidda kai ba ma ita ba kaf yan uwansa babu wanda yake shiri da ita ammi ta koma ta zauna ya isa kusa da ita ya zauna yana faɗin barka da gida ammi barka ya rima ka kwana lafiya lafiya ya faɗa a takaice a haka suka zauna shiru sai da ya juya yi wa jidda wani irin kallo sannan ta gane me yake nufi ya tsana fuska ta ta ce barka da gida wani kallo ya sake watsa mata yana jin zafi a cikin ransa amu kuwa bata amsa ta ba jidda ta taɓe baki don ita bata ga aibin gaisuwar ta ba abin da yariman ya faɗa ita ma shi ta maimaita ganin yarima yana zaune bai da niyyar miƙewa ya sa ta miƙe tana faɗin honi zan shiga wajen mom sai ka shigo tana gama faɗin hakan ta juya ta fita amma ta bi ta da kallon takaici shi kuma yarima bai ce komai ba ammi ta dube shi cikin damuwa da halin da ɗan nata yake ciki ta ce yarima baka yi sa'ar mata ba yarima ina ji maka a ce allah ya baka haihuwa da wannan matar ba za ta iya tarbiyyantar maka da yara ba yarima wannan matar taka ba za ta zama mai adalci a lokacin da kake mulkin al'umma ba wannan matar ba za ta zama mai ƙaunar talakawa ba ba za ta ji tausayin na ƙasa da ita ba duk abin da yake faruwa na sani komai ya zo kunne na a yanzu ma kenan ta fara haka ina ga ta samu dama a hannunta ina ga lokacin da za ta yanke hukunci babu mai karyar da wannan hukuncin tun da muke cikin masarautar nan idan mutum ba kama shi aka yi da wani mummunan cin amana ba ba a kore shi amma ita ta kori waɗanda suka yi shekara da shekaru wanda tun kafin a haifi mahaifinka iyaye da kakanni zide asu suke cikin masarautar nan jikin yarima ya sanyi sosai kansa yana ƙasa har an ta gama magana sannan ta ce tashi ka ji allah ya kawo maka mafita amin ya amsa sannan ya mata sallama ya fita jidda tana fita sashin mom ta wuce a zaune ta same ta ta karasa ciki ta zauna dubon ta mom ta yi ta ce dauta waye kuma ya bata miki rai jida ta yatsa ne fuska ta ce mom waye kuwa banda wannan amman tasa matan nan tana shiga min hanci da kudindine wallahi ba ta ƙaunata kamar yadda ni ma ba santa nake yi ba yanzu haka fa sa ni a gaba yayi wai sai na gaishe ta amma ta ki amsawa ko kallon inda nake ma fa ta yi ba wai ta daina gaisuwar da na yi mata naga shi ma dan nata da haka ya gaishe ta mom ta ja tsaki ta ce haka take ai jin kai da isa sun yi mata yawa sai ka ce ita kaɗai ce mata a wajen sarki zan yi maganinta jidda ta faɗa sannan ta dubi mom ta ce mom kun yi waya da momi kuwa eh mun yi waya da ita ta shaida min abin da yake faruwa ma kin san wannan uwar tasa tsabibiya ce tsab za ta iya sa shi ya aikata komai don ba ƙaunar mu take ba baki ɗayan mu jidda ta sake ya ne fuska ta ce ai kuwa na gama da ɗanta tunda na gama siye mishi zuciya babu yanda za ta yi da ni bata isa ta cire ni a cikin zuciyarsa ba mom ta ce hmm. ni kin san tsaba tsane da taimun ko yaran ta bata bari su gaishe ni rabona da ganin sa a ido na har na manta shigowar yarima fayar kenan falon jin zancen da suke yi sun ambaci sa yasa yayi saurin barin wajen saboda baya son jin sun faɗo ta mummunar magana akan mahaifiyarsa har hakan yasa ya kullace su a cikin zuciyarsa hakan yasa kawai ya fice daga falon gabaki ɗaya daga nan ma bai tsaya ba sashin mai martaba kawai ya koma mai martaba ya dube shi yana faɗin magajin gari ka dawo eh yarima ya faɗa sannan ya zauna kusa da mahaifinsa shawarwari suka shiga yi da shi akan abubuwan da ya shafi masarautar dama shi mai martaba duk wani abin da ya shafi cikin masarauta da wajenta da ɗansa yake shawara don kamar abokinsa yake kuma duk wata shawarar da ya bashi da ita yake amfani don yadda yake jin daɗin shawarwarin da yake bashi bayan sun gama ya dubi mai martaba ya ce abba har yanzu babu wani labari game da su mai martaba ya kalle shi ya ce magajin gari babu wani labari har yanzu mu fawwala wa Allah mu bar wa Allah komai ai kansa suka cuta ba mu ba yarima ya sunkuyar da kai idanuwansa suka kada suka yi ja mai martaba yana ganin haka ya shiga rarrashinsa yana fita gida ya wuce kai tsaye ba tare da ya ta kan jidda ba ga baki ɗaya yanayinsa ya gama canzawa cikin ɓacin rai mami ta dubu mami ta ce allah husaina har in dai kika yadda kika zubar wa yarinyar nan cikin nan ni da ke ni wani irin rashin tausayi ne yake damin ki ne menene ya shiga cikin kanki kisan kai zaki yi ita kanta ruman kina da tabbacin idan an zubar da cikin za ta rayu ina hankalinki ya tafi husaina kika san ko wannan shine cikin da za ta haifa ya amfani al'umma ba fata ake yi ba kika sani ko shine kwan da za ta haifa kadai a doron ƙasa dan Allah husaina kada ki aikata wannan gangancin mami ta ce hasana ba za ki gane komai ba mami ta ce ta yaya za ki ce ba zan gane ba saboda ba ni na haifi ruma ba saboda ni ba uwa bace shi yasa zaki ce ba zan gane ba mami ta ce ba haka nake nufi ba hasana ai ruma yarki ce idan na faɗo wannan magana sai allah ya tambaye ni fi sabilillahi ina ni ina faɗin haka babu wani bambanci tsakani na da ke momi ta ce to idan haka ne husaina ki haƙura da zubar da cikin nan ba zan iya bari ba sai dai kawai ku yi haƙuri momi ta yi shiru bata sake cewa komai ba haka suka rabu ranar kowa rai babu daɗi ranar ta kasance momi ce za ta kwana da ruma a asibiti bayan dare ya yi sosai momi ta dubi ruma cikin tausayawa ta ce ruma har in dai maminki bata canja shawara akan zubar da cikin nan ba to zan ɗauke ki mata tare jin hakan ya sa ruman ta ji ai hakan ma ya fi mata dan da ta zauna mahaifiyarta ta zubar da cikin nan gara ta bi momis ta tare amma zuwa gobe za ta nemo mafita yanda ba za ta tafi mamin tana jin haushinta ba da safe ta ɗauki wayan momi ta kira nambar yaya sadiq bayan ya ɗauka ta ce yaya sadiq don allah ka sa min wayata a caji idan za ka taho sai ka taho min da ita ya amsa mata da to suka ajiye wayar da rana abba ya shigo duba ta bayan sun gama gaisawa ya ɗora da faɗin ruma na ga jikin naki da sauƙi ina ga zamu nemi sallama ko mami da ke jin su ta ce um to a dai ƙara kwana biyu tukunna saboda zazzabin sai dare yake sake dawowa tana gama faɗin hakan ta fita tana bin ruma da kallon gargaɗi ruma ta dubi abba ta ce abba ba ka ganin a zubar da cikin nan kawai abba ya zaro ido ya ce a zubar da mai ruma ba ki da hankali ne kina so mu saba wa ubangiji ne to kul kada na sake jin wannan zancen a bakin ki kina ji na ko ruma ta yi shiru ta sake kwantar da kanta a jikin mahaifin nata tana jin wani son shi yana kara ratsa cikin zuciyarta shi ko kaɗan son zuciya baya sa ya aikata sabon allah ko da ko yana ganin hakan ne mafita hawaye ya ji yana sauka a jikinsa da sauri ya ɗago ta yana faɗin ruma kuka kike yi subhanallahi ruma don allah ki daina kukan nan kin ji idan aka zubar da cikin nan ruma an aikata saɓan allah kada mu je garin gudun jin kunyar duniya mu je mu kunyata a lahira a bar shi kawai duk abin da allah ya shi ne daidai kai kawai ruma ta ɗaga masa ita dama ta faɗa ne don kawai ta ji me zai ce amma ba wai don tana son a zubar da cikin ba ta san mamunta ta san halinta idan ta sa kanta abu to mai hana ta sai ya shirya ta san tsab mamunta za ta iya aikata komai tunda ta ambaci za ta zubar da cikin nan to za ta zubar da shi ko ba ta hanyar asibiti ba kuka ta sa sosai abba ya shiga bubbuga bayan ta har ta shiru luftai kamar mai bacci hakan ya sa ya kwantar da ita ya fice a reception suka haɗu da momi da mami ya ƙarasa wajensu ya ce su koma ciki shi zai tafi momi ta yi saurin cewa yauwa Abba ruma dama ina so mu yi wata magana da kai da sauri mami ta kalle ta gabanta ya faɗi kawar da kai Mami ta kamar bata ga halin da mamin ta shiga ba ta ce yauwa dama tsakanin ruma da husaina ne gaban mami ya sake faduwa abba ya ce wani abin ne ya faru mm, to husaina ke hantararta a jiya zuciya mami ta sauke jin ba zance zubar da cikin ta yi masa ba kallon mami abba ya ce ita ruman wani abin ta yi miki da kike hantararta mami ta yi shiru ta yi ƙasa da kanta Abba ya ce kada ki sake don ba zan ɗauki wannan shashancin ba. Idan ta sake takura mata ki gaya min. To, momi ta amsa. Abba ya wuce ransa babu daɗi. Bai yi tsammanin haka daga wajen mami ba ko kaɗan. Ya ɗauka za ta fi kowa karɓan wannan ƙaddarar da hannu biyu-biyu. Da rana sai ga Samir ya sake zuwa duba ta. Ya kawo mata katan ɗin Maltina, madara, fruit da kuma ruwa. Sannan ya shiga suka gaisa. Wannan karan ta biyu. amma bata bari sun haɗa ido ba kanta yana ƙasa ya ɗan daɗe kafin nan ya tafi bayan ya tafi mami ta dubi ruma ta ce ina ga kamar har yanzu samir bai canza ra'ayinsa da auren ki ba ko kai kawai ruma ta ɗaga mami ta ce abin da nake faɗa miki kenan ruma wannan cikin shine zai miki katanga karfe tsakanin ki da kowa gara a raba ki da shi ruma ki fahimta mana ba wai ina yin abin nan ne kawai kai tsaye ba ina duba gobanki ne da kuma na abin da zaki haifa dole zai tambayi mahaifinsa zai so ganin dangin mahaifinsa idan ma mace kika haifa kowa ya ji labarin ta yadda aka same ta sai ya canza mata kallo idan aure ne kuma sai an sha wahala sosai kafin a samu masoyin gaskiyar da zai aure ta zamewa ruma ta kwanta yayin da momi ta kamar bata dakin, saboda bata ga amfanin a yi ta maimaita magana ɗaya ba da yamma sadiq ya zo ya kawo mata wayarta ta yi caji full a ƙasan fulo ta sa wayar ta ajiye sai da mami ta tafi gida